kaunataccen ubangiji godiya ga Allah uba wanda ya nuna mana wannan rana ranar laraba kwanan wata 23 cikin watan fabrairu shekara 2022 kan jawabin mu yace fa'idodin kulle kashi na biyu fa'idodin kulle kashi na biyu inda aka ba mu karatu yana daga samaila ta biyu sura goma sha shida aya biyar zuwa sha biyu samaila ta biyu sura goma sha shida aya biyar zuwa sha biyu da sarki dauda ya zo bahurim sai ga wani mutum na gidan sol ya fito sunansa shi mai ɗan gara yana fitowa yana zagi sa'ad da yake zuwa ya jefi dauda da fadawan sarki dauda da duwatsu jama'a kuwa da jaruman dauda nan dama da hagu suna tsaye shi mai kuwa ya ce sa'ad da yake zagi fito ka fito kai mai mugunta ɗan beliyan ubangiji ya mayar maka da dukkan jinin gidan sol da ke kanka wanda ka yi sarauta a maimakonsa, Ubangiji kuwa ya ba da mulki a hannun ɗanka Absalom, gama rikicinka ya mamaye ka don kai mugu ne. Abishai ɗan Zuriyal ya ce wa sarki, Don me wannan cin kare zai zage Ubangiji na sarki, bari in haye ina roƙonka in tsare kansa. Sarki ya ce, Me ya shafe ni da ku ku ’ya'yan Zairuya? To, bar shi ya yi zagi, gama Ubangiji ya ce masa ka la'antar da dauda, wa zai ce me yasa kake yin haka. Dauda ya ce wa Abishaya da fadawansa duka, gashi ɗana wanda ya fito daga ciki na yana neman raina, belle kuma wannan Banyamin, a bar shi kuma ya yi zagi, gama Ubangiji ne ya umurce shi. Wataƙila Ubangiji ya dubi wahalata, Ubangiji kuma ya saka mini da alheri saboda zagin da ya yi mini. Bari Ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa, amin. Ayar ambatawa da aka bamu tana daga zaburar Sura ɗari da goma sha tara aya saba'in da ɗaya. Zaburar Sura ɗari da goma sha tara aya saba'in da ɗaya. Yana da kyau a gare ni da aka azabtar da ni domin in koyi dokokinka. Zaburar Sura ɗari da goma sha tara aya saba'in da ɗaya. Zaburar Sura ɗari da goma sha tara aya saba'in da ɗaya yana da kyau a gare ni da aka azabtar da ni domin in koyi dokokinka. Kaunataccen Ubangiji fa'idodin ƙulle kashi na biyu. Fa'idodin ƙulle kashi na biyu. Ayar tunawarmu a yau tana nuni ga gaskiya guda. sa'ad da muke kulle ya kamata mu gano ainihin abin da Allah yake so mu koya a irin wannan lokaci. Abin ban mamaki ne a karanta a mai zabura wato zabura sura ɗari da goma sha tara aya saba'in da ɗaya zabura sura ɗari da goma sha tara aya saba'in da ɗaya wanda tana cewa yana da kyau a gare ni da aka azabtar da ni domin in koyi ka Kaunataccen Ubangiji yana da kyau in ji mai zabura da aka azabtar da ni, don wane dalili, menene dalilin wannan azaban, domin in koyi dokokinka wato koyon dokokin Ubangiji. Lalle wannan abin burgewa ne, da yadda mai zabura ya yi tunani. cewa ko menene tsananin da yake fuskanta shi ya ba da gaskiya daga gun Allah ne kuma akwai abin mora a ciki. Mun kuma sani dukan abubuwa suna aiki tare domin alheri ga waɗanda suke kaunar Allah waɗanda aka kira bisa ga nufinsa. Za mu ga wannan a cikin Romawa Sura takwas aya takwas, Roma Sura takwas aya takwas. yana nuna mana cewa duk wanda ya karbi Yesu ya zama adali na Yesu Kristi to za mu ga cewa komi yana aiki tare mun tuna labarin Yusufu daga gidansu aka sayar da shi bayan an sayar da shi an kai shi a kasar Masar ya je matar mai gidansa ta yi masa shiri aka shigar da shi kurkuku amma a ta menene ya faru ashe wannan shiri ne da suke aiki tare domin me domin su kawo alheri ga Yusufu a ta mun ga cewa ya zama waziri a ƙasar Masar don haka Roma Sura takwas a ishirin Roma Sura takwas a ishirin da takwas yana gaya mana cewa mun kuma sani dukan abubuwa suna aiki ne tare domin alheri ga waɗanda suke kaunar Allah. bari ubangiji Allah ya ba mu zarafin fahimta da moran haka a cikin sunan Yesu amin mai zabura ya san fa'idar kullewa wato fa'idar kulle a karatunmu na yau mun karanta game da labarin dauda sa'an da ɗansa Absalom ya yi masa juyin mulki. Sa da yake gudun hijira sai wani ɗan uwan sarki Saul wato Shiman ya fito yana jefin Dauda da tawagarsa, yana zaginsu. Bawan Dauda Abisha ya fusata, wato ya yi fushi, kuma ya nemi izini ya kashe Shiman. Amma abin da Dauda ya yi ya bambanta, domin ya gaskanta cewa Allah yana koya masa darasi ne daga dukkan matsalolin da yake fuskanta. Kaunataccen Ubangiji. Dauda kuwa ya ce wa Abisha da fadawansa, gashi ɗana wanda ya fito daga cikina yana neman raina, bille wannan Banyamin, ku kyale shi ya yi zagi, gama Ubangiji ne ya umarce shi, za mu ga wannan cikin Samaila ta biyu, Sura goma sha shida aya sha ɗaya, Samaila ta biyu Sura goma sha shida aya sha ɗaya. Kaunataccen Ubangiji, akwai darasu da yawa da za mu koya daga kulle na dauda dauda ya gaskanta cewa Allah ya kyale hakan don wata manufa wato idan muka ga har Allah ya bar mu muka shiga wani halin wahala ko tsanani to lalle akwai abin da za a koya a ciki musamman in an san cewa ba sa'a wa ubangiji ba har yanzu akwai ƙauna akwai dangantaka tsakaninmu da ubangiji bai yi faɗa da wanda ya zage shi ba tunda ɗansa Absalom ya aikata mafi muni. Wato, mun ga cewa Dauda ya fuskanci jayayya da ɗan cikinsa, har ɗan cikinsa yana so ya kwace mulki ya kuma kashe shi. Don haka, da wani ma ya fito yana zaginsa yana jifansa, wannan bai dame shi ba. Ya ba da gaskiya cewa mai yiwa akwai darasi wanda Allah yana so ya koya daga wannan halin. Kaunakeken Ubangiji, Dauda ya nuna mana cewa ya gaskanta cewa duk abubuwa za su yi aiki ga alherinsa, kamar yadda muka gani ɗazu a Roma Sura takwas a ishirin da takwas, Roma Sura takwas a ishirin da takwas, kuma muka ba da misali da rayuwar Yusufu. abubuwa da suka faru da shi waɗanda muna gani abu ne marasa kyau a sayar da mutum ya zama bawa a yi ma mutum shiri a kai shi kurkuku a manta da shi amma a ƙarshe muka ga cewa duk wayannan abubuwa suka zama alheri ne wanda suka sa shi ya zama waziri a ƙasar masar don haka shi dauda shi ma ya gaskanta cewa dukan abubuwa za su yi aiki ga alherinsa kuma yana koyawa mabiyansa cewa tanderun wulakanci wato tanderu kamar huta mun san cewa makeri yana da hutan makeri kuma hutan nan yana narkar da karfe ne don haka tanderun wato hutan nan na wulakanci za ta cika nufin Allah don rayuwarsa kaunakeccen ubangiji da ina yin fasara fassara ta kawai da baki nike yi wani yana yin fassaran rubutu amma saɓani na da wannan mai fasaran rubutun ya so ya kawo min wulakanci wannan wulakanci kuma ita ce ta sa ni a yau ubangiji Allah ya bani hikima da dabara don nima in yi fasara cikin rubutu kuma a sawake kaunace sun ubangiji ko da menene muke fuskanta idan lalle mun dogara ga ubangiji kuma muna kiyaye dokokinsa to gaskiya mu san cewa wannan hanya ce ta Allah domin ya albarkace mu bari ubangiji Allah ya bada fahimta amin kaunataccen ubangiji ya kamata 'ya'yan Allah mu yi na'am da wannan imani wane imani imanin cewa duk abin da yake faruwa da mu idan dai ba wai mun yi laifi muna samun horo ko hukunci ba to wani tsanani ko wahala da za mu fuskanta shiri ne don haka aka ce mana a kowane irin yanayi da za mu samu za mu samu kanmu a ciki mu yi imani tare da imanin cewa dukan abubuwa za su yi aiki tare da mu domin amfaninmu bari ubangiji Allah ya bada fahimta da jimriya amin Kaunataccen Ubangiji yau an mai da hankalinmu addu'a ne, wadda tana cewa Uba ina roƙonka, ka juyar da duk lokacin duhu na zuwa haske a yau a cikin sunan Yesu, Amin. Uba ina roƙonka, ka juyar da duk lokacin duhu na zuwa haske a yau a cikin sunan Yesu, Amin. Kaunataccen Ubangiji bisa ga wannan addu'a, duhu ya nuna lokacin bakin ciki. haske kuma ya nuna lokacin murna don haka idan an ce lokacin duhu wato dukkan lokacin da muna fuskantar tsanani wahala kalubale da sauransu ana roƙon ubangiji ya juye wannan lokacin duhu ya zama lokacin haske bari ubangiji Allah ya sa haka ta tabbata a cikin sunan Yesu amin Kaunataccen Ubangiji karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da littafin lissafai Sura talatin da hudu zuwa talatin da shida. Karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da littafin lissafai Sura talatin da hudu har zuwa talatin da shida. Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana ranar Laraba. Bari wannan rana ya zama rana mai albarka mai alheri. mu fita mu mori alherin ubangiji da albarkan ubangiji a cikin sunan Yesu Kiristi, sai kuma gobe idan Allah ubangiji ya kai mu za mu sake jin wata fasara